ai za su ba mu za su ba mu kace amma kuma wacce za ta ba mu ita hada musu abin da nake so da farko Allah ya sa sun zo kenan na biyu kar ku yadda ku shiga kai tsaye ku zuwan kai ku akwai inda zan je in killace ku dan mai gari ya san da zaman ku jikin ku sai ya mu a mu daga fatin mun sallame ka ba yadda za mu kuma zo mu ni ba zan bi ka dai kai za ka bi shi kana ji ana cewa za a kai mu gurin mai gari cikin mu zai gaya mana a'a wai shi a burin shi a to kuma daga killacewan ba shi kenan ba ku zo mu je tsakani na da ita ba abin da zai faru mu je kai abin da ne baka afuwa wannan da ka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ni daga nan fa yadda zan je sai gidana. Kai, eh. tsakani na fa da kai. Ba wani abu da zai haɗa mu banda albarkacin wannan fararen da ka bani. Ka ga su? Mm.